Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19-31-49-60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango masu sauran ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a nomad dalar da kuma niyya kana masu na'urar kwamfuta suna iya samu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Juma'a babban rana 23 ga watan Yuni na shekarar 2017. Ladan Ibrahim a ne daga nan birnin Washington DC tare da Grace Alheri abdul da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan ɗawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa grace a mu kanun labaran to ladan bayan sun shafa makonni suna tattaunawa a kadaice yan jam'iyyar republican a majalisar dattijan amurka sun fitar da daftarin kudirin yi wa tsarin kiwon lafiyar kasar garan bawul Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa jiya Alhamis cewa bai ɗauki tattaunawarsa da tsohon shugaban hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka FBI James Comey a kan faifai ba. Kana shugaban Majalisar kasashen Turai ya ce kasashen na bukata su kwantar da hankulansu a hulɗarsu da burtaniya bayan da ƙasar ta tsaye da shawarar ficewa daga kungiyar. To ma da lakanun labaran kenan a cikin shirin za ku cewa mai alfarma sarkin musulmi ya buƙaci eh, jama'a su zauna lafiya da junansu. ya ce ya kamata mu yi la'akari da tashe-tashen hankula da ke faruwa a wasu ƙasashen duniya. A kuma can jamhuriyar Nijar matasa ne da suka tafi cirani a ƙasar Libya suka dawo gida domin raɗin kansu. ya canza ya canza kamar da wannan matsalar a da gaskiya muna samun biyar bukata A kuma Jummai Ali za ta shigo da shirinta na lafiya uwar jiki amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Jama'a salamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran. bayan sun shafa makonni suna tattaunawa a kadaice 'yan jam'iyyar republican a majalisar dattijai sun fitar da daftarin kudurin yi wa tsarin kiwon lafiyan amurka garan bawul da nufin sokewa da kuma mai gurbin tsarin kiwon lafiyan na gwamnatin da ta gabata da ake kira obamacare abin da ya janyo kushewa daga 'yan jam'iyyar democrat yayin da waɗansu 'yan jam'iyyar republican masu sassaucin ra'ayi da kuma masu ra'ayin riƙau a jam'iyyar tasu suke bayyana damuwa. a wani abin da tamkar cika alkawalin da 'yan jam'iyyar republicans suka dade suna yi wa masu kada kuri'a ne cewa za su kawo ƙarshen dokar da ta tilasta wa dukkan amurkawa sayan inshorar kula da lafiyarsu da janye tallafin da gwamnatin tarayya ke kadawa wato ke badawa na sayan inshorar da kuma zaftare kuɗin da ake kashewa wajen jinyar gajiyayyu shugaban masu rinjaye na majalisar dattijai mitch mcconnell ya ce ƙoƙarin ganin majalisa ta kaɗa kuri'a a kai mako mai zuwa kafin Majalisa ta tafi hutun wato hudu ga watan yuli ranar da amurka ta samu 'yancin kanta 'yan jam'iyyar democrat sun ki amincewa da gaggauta kaɗa kuri'a a kan tsarin inshoran da aka shata a asirce ba tare da ba da dama a yi bayanai gaban kwamiti ba. shugaban amurka donald trump ya faɗa jiya alhamis cewa bai ɗauki tattaunawarsa da tsohon shugaban hukumar binciken manyan laifuka ta amurka fbi james comey ba a kan faifai comey ya ce shugaban ƙasar ya nemi ya daina binciken da hukumar take gudanarwa kan batun shishigin da ake zargin rasha ta yi a zaben shugaban ƙasar da aka gudanar a shekarar 2016 abinda trump ya musanta trump ya rubuta a shafinsa na twitter cewa da irin sa idon da ake yi ta na'urar naɗar bayanai da satar wato sauraron hirarraki da kuma kwarmata bayanai da ake yi ta hanyar da ta saba wa doka ban san ko akwai bayanan da aka ɗauka na tattaunawa ta da james comey ba sai dai ni ban ɗauka ba akan faifai kuma bayan da wannan tattaunawar da aka ɗauka shugaban majalisar kasashen turai ya ce ƙasashen na bukata su kwantar da hankulansu a hulɗarsu da birtaniya bayan da ƙasar ta tsaye da shawarar ficewa daga ƙungiyar sai dai ya ba da shawara a haɗa kai a dangantaka tsakanin ƙungiyar da Birtaniya nan gaba. Birtaniya za ta fice daga ƙungiyar tarayyar Turai ne amma ba daga ƙasashen Turai ba. Wannan yana da muhimmanci wajen kulla kyakkyawar dangantaka bayan ficewar, in ji Antonio Tejani, shugaban Majalisar Tarayyar Turai. A jiya Alhamis a wajen wani taron shugabannin ƙasashen Turai da aka gudana a birnin Brussels. shugabannin kungiyar kasashen turan sun fara wani taron kolin kwanaki biyu jiya alhamis a brussels domin tattaunawa akan shirin birtaniya na ficewa daga cikin kungiyar da kuma ayyukan ta'addanci da kwararar baƙi da kuma waɗansu matsaloli da kasashen ke fuskanta labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na amurya amurka da ke nan birnin washington dc manyan jami'an sojin ƙasar iraki sun ce lalata fitaccen masallacin alnuri da ƙungiyar is ta yi alama ce ta tasirin ƙungiyar a ya kawo ƙarshe sojoji a mosul sun shaidawa murya amurka cewa ƙungiyar is ta so ta lalata masallacin kafin iraki da dakarun tsaron haɗin gwiwa su sami galaba kan ƙungiyar a mosul dakarun iraq suna ƙoƙarin kakkaɓe ƙungiyar daga unguwanni na ƙarshe da ke ƙarƙashin ikon ƙungiyar a birnin masallacin da kuma ake kira babban masallacin musul tsohon masallaci ne da aka gina shi tun shekaru 800 kuma a nan ne shugaban kungiyar is abubakar albagadadi ya ayyana kansa a matsayin kalifan iraki da kuma siriya a shekara ta 2014 kamfanin dillancin labaran kungiyar is a Mark ya fitar da wata sanarwa sabanin haka inda suka zargi jirgin saman yakin amurka da laifin lalata wannan masallacin daga karshe wata tsohuwa 'yar shekaru 83 da ta tsallake rijiya da baya a zamanin kisan gillan da aka yi wa yahudawa ta samu nasara a wata kara da ta kai a wani a kan kamfanin wani jirgin sufurin isra'ila bayan da aka bukace ta da ta canza wurin zama a cikin jirgin domin wani mutum ɗan ɗari ɗarikar na baya so ya zauna kusa da ita wata kotu a birnin kudus ta umarci kamfanin jirgin sama na el al ya biya reni rabin wits dala dubu da ɗaya sittin ya kuma wato ya kuma umarci kamfanin kada ya ƙara sa mata su tashi daga kujerarsu sabili da maza rabin wits bata yi niyyar shiga tarihi ba lokacin da ta shiga jirgi ta zauna a ɓangaren masu hannu da shuni daga birnin newark new jersey zuwa tel aviv a shekara ta 2015 ta shaida wa tashar talabijin ta nbc news cewa bayan ta zauna cikin 'yan mintoci sai wani ma'aikacin jirgin namiji ya magana da wani namiji dan sinni wanda yake zaune kusa da ita daga nan sai ma'aikacin jirgin ya dawo ya ce mata ta koma wata kujerar da bisa ga cewarsa ta fi inda take zaune kyau Labaran duniya ke nan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. bari mu fara da batun samar da zaman lafiya a Najeriya a taron jinsi daban-daban na mazauna jihar Sokoto da kwamishinan 'yan sanda ya kira ga abin da kwamishinan ke shaida wa taron jama'a a cikin rahoton Murtala Faruk Sanyin na. We, we have told, I mean, we, made it clear that uh, Nigeria belongs to all of us. And uh, if you are here, there are, I mean, other people are also in other places. Your own people are also in other places. So. Kwamishinan 'yan sandan jihar Sokoto Muhammad Abdulkadir kenan yake jawabi a wani babban taron da ya yi da dukkan shugabannin kabilun da ke zaune a jihar Sokoto ciki har da 'yan kabilar Ibo inda ya ce kowa ya kwantar da hankalinsa domin ko Najeriya ƙasa ce ga duk 'yan Najeriya kuma a ko ina suke zaune. Duk da yake an gudanar da wani sashe na taron ba tare da 'yan jarida ba kakakin rundunar ta 'yan sanda asp ibrahim muhammad abaras ya yi karin haske akan taron eh, shugaba na 'yan sanda gaba ɗaya wato ig ya zauna tare da 'yan sandan jihohi ya musu bayani akan cewa kowa ya koma kuma ɗin shi akan ya zauna tare da baki waɗanda ake tsammanin ana ba su wannan tuma akan su baggari babu wani matsala su ci da amurin da suke yi a jiha babu abin da zai iya faruwa sa'annan kuma ya ƙara ba su ƙarfin gwiwa akan cewa duk abin da suka gaje na a faruwa to ya ba su nambobin waya nashi na kan shi da kuma na wato wanda suke kusa-kusa da shi ko da yaushe ce da sun ji wani abu daras to suna iya su fada mashi ko kuma suna iya su faɗa musu domin a ɗauki ƙwarin mataki a kai. Shi kan sami alfarma sarkin musulmi Muhammadu Sa'ad Abubakar a daren jiya ya karbi bakuncin kabilu mazauna Sokoto da ma dukkan shugabannin hukumomin tsaro a buɗe bakin azumin Ramadan. So when a lot of crises are happening all over the world. We look at the at such places. Nobody will tell you, will tell, nobody will tell you that it's happening with what's happening in Syria. ya ce ya kamata mu yi la'akari da tashe-tashen hankula da ke faruwa a wasu kasashen duniya ba wanda zai ce yana farin ciki da abin da ke faruwa a kasar syria ko kasar iraki ko afghanistan ko yemen ko kasar sudan ta kudu ko kuma dukkan kasashen da ake samun rikice-rikice domin ko ko a talabijin kaga yadda lamarin yake da muni za ka yi addu'ar kada ya zo a ƙasar ka to sai dai mai alfarma sarkin musulmin yana ganin sulhu ne kadai zai iya magance wannan kalubalen da ke addabar najeriya murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto najeriya Allahu Najeriya ke ce ga Najeriya ke ma kun amana da shehu sai mutum ya bar wasiya sa abubakar sai da ya bar wasiya sardauna ya mutu ya bar wasiya kamar murtala ma ya bar wasiya janar al'abbata ya bar wasiya janar al'abbata ya bar wasiya An ya ce su biliyan kurge amana To a can jamhuriyar Nijar ku wasu matasa ne suka tafi cirani kasar Libya amma suka gummace su dawo gida domin su yi noma. Ga haruna mamman bako da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. mine ne ya cusa muku ra'ayin ku baro ƙasar Libya ku dawo gida ku kama aikin noma? Kamar Libya ce dai gaskiya muku ga yanayin ya canza. kamar ah, kamin dai wannan ah, matsalar ta faru a da gaskiya muna son bukata. to amma yanzu da lamurorin suka sake kamar yanzu ne kawai ne muke can ana samun dai ci da sha amma ba don a ah, tana da wani abu ba banda lalacewar sha'anin tsaro har ma da faduwar darajar kudaden kasar ta libya na ci gaba da sawar 'yan cirani ganin cewa suna yin ayyuka ba tare da cin moriyarsa ba a kasar ta libya wannan ne ke cusa 'ya'yan nijar ɗin da ke tafiya can cirani barwar kasar ta libya kuma a cewar magajin garin cintabara Dan malam ahmed musa alasiyad sun kawo wa waɗannan matasan taimako sosai effectivement, donc, il y a un groupe de jeunes euh, qui sont revenus de, du nord de la Libye suite au, à la crise que vous connaissez, donc la, la crise libyenne. lalle akwai gungun waɗannan matasa da suka baro ƙasar libya saboda dalilan da kuka sani na tsaro kuma sun kusanci hukumomi abinda ya sama muka ga cewa wannan abinda suke son yi na noma abu ne mai muhimmanci muka ga ya dace mu dafa musu. Ina comme ils ont un objectif vraiment noble, nous, nous avons jugé utile de, de les appuyer. Su dai waɗannan matasan suna so ne sauran matasan da ba su maje ƙasashen na waje ba ko ƙasar Libya da su yi koyi da su ta hanyar gudanar da ayyuka na dogaro da kai da tsayawa a cikin ƙasar su. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. Kin yara Allah na nan, haba yara manyan gobe. 'yan yara ku bi ma iyaye ku bi malaman makaranta irin haka Allah ke so haba yara manyan gobe shi yara in mu ne yau to har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC mu yanzu na agogo ce karfe 1 na tsakar dare da minti sha uku, ga kuma shirinmu na gaba Babu mai hoji da ke ke Lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke wannan ko shakka babu. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. gani ga likitan kunan dr muhammad ladan wanda zai yi kokarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana to likita ina fatan kana lafiya alhamdulillah ina lafiya hajiya to likita ko da yake ana dab da gama azumi ga tambaya game da azumi da za mu fara ansawa a yau to ta fito ne daga wajen sa'idu mai ɗanyen kifi a bayan tashar mota a can damaturu jihar yobe najeriya ya ce don allah wai gaskiya ne shan ruwa mai sanyi ga wanda ya yi azumi to in zai yi buɗe baki yana kawo bushewar wai hanta a wannan ba gaskiya ba ne hajiya wannan wani camfi ne hajiya to a kowane irin akwai ɗansu mutane waɗanda suke son sha ruwan sanyi akwai ɗansu suke sa mai sanyi sosai amma kowane irin ruwa ka sha ba wani illa ba zai canfi dai ba zai busar ma mutum hanta ba ba zai busar mutum hanta ba <laughs> to kamar yadda na ce maka kwada yake an kusa gama azumin to ya ce wai baya ga dabino da idan aka buɗe baki ake fara sha me ya kamata mai azumi ya sha domin kare lafiyarsa ai duk abubuwan da ya kamata mutum ya ci mutum ya ce abubuwa masu gina jiki da kayayyakin abinci masu eh, gina jiki eh mutum shan ruwa din nan ruwa musamman yana da amfani ba an bude baki domin kin san da jikin dan adam yake domin rashin shan ruwan nan duk duk ka tsaya duk rana baka sha ruwa ba to ya kamata mutum ya sha ruwa sosai Wato daidai kamata yin mutum da ya ci dabino nan ya sha ruwa tun da kace ruwa na da amfani eh, ko? ruwa na da amfani kwarai da gaske mutum ya abubuwan da ke gina jiki. To in ka ci waɗannan to alhamdulillah ba ka za ka ka zai zauna a garau. Kamar dai yadda ake cin abinci abin da ya kamata mutum ya ci ko da ba lokacin azumi ba ne. Eh, ai hajiya eh to Allah ya sa mu dace amin amin to shi kuma Alhaji Mele Yusufari jihar Yobe shi ma daga can jihar Yobe ne to wai me ke kawo zafin kafa ne wai kullum da marece kafata tana wannan matsala menene maganinta to hmm. akwai abubuwa abin da ke yawancin mutane abin da ke kawo zafin kafa yawanci yadda jijiyoyin ke aiki ne a kafa ɗin akwai waɗansu mutane waɗanda suke da yadda kafinsu take ko kuma suna da koma wani lokaci kan masu ciwon sukari to kuma waɗansu akwai waɗansu mutane masu irin ciwon jijiya da ke sa kafin ta rinka zafi akai akai haka da kafin shi na zafi da yawa haka ya kamata a je a bincika domin sai an bincika za a tabbatar da abin da ke kawowa Idan aka duba nan aka gano za a iya magani? Eh aka gano za a iya taimakon shi, insha Allah za a iya taimakon sa amma dole a je a bincika a ga me kai kawo domin bai kamata kasanta ita zafi kowane lokaci haka ba. Akwai takamaiman likita da zai gani ko ko duk likitan da ya gani zai iya eh, mishi. Eh ga likita kowane likita ya je ga likita da kowane likita ya je gani zai iya duba sannan inda ya tsanani ne za a je a kai shi wani likitocin da za su iya duba yadda jinin ke bi da sauransu. To Allah ya sauwaƙe. Amin amin. To shi kuma Ali Abdullahi Doron Baga ya ce ‘yar wuya da wanzame suke cirewa a jarirai shin me matsayin wannan lamari ne a likitancin zamani? To a likitancin zamani ba amfani a cire wannan hajiya. Mun sha eh, ka sha ansawa ba. Eh, mun sha sawa. bai kamata a rinka cirewa ba. A waɗansu yara wani lokaci kalilan eh. waɗanda suke da wannan wani ƙwayan cuta kan shiga to waɗannan ana iya cire amma haka kawai a cire bai ba shi da amfani. Wato in dai ba dalili bai kawai a bama yaro abin shi. Eh, in ba dalili bai kamata a cire ba abin da Allah ya yi ne kuma a yi dole bar shi kawai inda yake. To likitan masu yi din akwai matsalar da ke biyo bayan cire wannan? Illan da za su yi wani lokaci kin da ake cirewa in dai ba a yi wuraren da ake cirewa ba a yi tsafta kwarai da gaske ba. To zai iya sa yaron samu irin cuta shiga wurin kuma ya zama shi wani wahala kuma ko kuma idan wanda zai fitar ɗin bai iya ba bai kuskure ya taɓa wani wuri. Eh za a iya taɓa wani jijiya ko wani abu akai kuskure to kuma wannan sai ka wani abu daban. A to tun da dai kamar yadda ka ce in ba yana damun yaro ba ne ba a kyale shi kawai da halittar shi ta eh, Allah. Kamar kamar nan kasashen kamar nan da muke aiki a kasashen tura dinnan ba a taban su sai dai yara in dai akwai wasu yara wanda za ga ko ya ya kumbure ko wani abu ya shiga ya shiga cikin sa to akwai wasu kwanci tuga suke iya shiga to wannan ya faru to ana iya ba su magani ko kuma wannan bai ba sai a cire shi amma ba a cire shi. Wato sai dai da matsala kawai. Sai da matsala in ba matsala ba a taban sa. To ina fatan wannan bayani da kai ba shi kaɗai Malam Ali Abdullahi Doron ba gaba har da sauran masu mu sun amfana da wannan bayani da kai ai kama sha eh, eh. ba da ansa wannan duk irin abubuwan nan bai kamata a yi su ba to min dun ba shi da amfani to shi kuma malam Adamu Habu Umarin Yanga a can karamin hukumar Taura a can jihar Jigawa to da farko shakuwa cuta ce shakwa ba cuta ba ne abin da ke fara da shakwa shi ne wani lokaci kin san yadda cikin dan cikin adam yake akwai tsakanin inda huhu da kayan ciki suke akwai wani fata kamar titaniya haka to ah. wani yadda take matsewa ta bude to wannan shi yakan sa sai ga wani lokaci domin wani dalili ba wani ciwo bane sai ga mutum ya ta yi to in wanne ya faru to akwai abubuwan da ake iya ba mutum ko kuma wani lokaci kawai ka zauna ka huta wani lokaci na taimaka amma in ya tsanani akwai magungun da ake ba amma wannan ba wani ciwo ba ne. To, kai don ya yi tambaya ya ce me ke haddasa shakwa, to ka yi bayani. To, likita akwai shakwan da babban cuta ce kamar mutum kawai ta shaku ya fara shakwan nan ya yi ya ta yi ba tsayawa. Akwai waɗansu akwai a nan ƙasashen akwai waɗansu yara waɗanda aka taɓa bincike suna shakuwa kowane lokaci. Ba tsayawa. Ba tsayawa. To akwai ɗan jijiya ne wani lokaci da ke sa wannan sai an shiga an taɓe ta sannan sai tsaye da shi. Amma yawanci ba ciwo ba ne haka. To likita amma akwai kamar mutum ya ta shakuwa ba tsayawa ɗin nan idan ba a gano an je an taɓa ko me aka taɓa da kamar kace a jikin wannan yaron ba me ke zai faru kenan. To yawanci akwai magunguna da ake bayarwa mutum ya sha wanne yakan dan taimaka wani lokaci amma an da mutum na shi kowa kowane lokaci ya kamata a je a bincika in an bincika din za a iya ganowa ko ne ne ko da dalilin wannan shakuwa din amma yawanci shakuwa a yakan zo bayan kai so so biyu so uku so hudu zai tsaya wanda yawanci yakan tsaya da kansa eh amma in yi kamar yadda ce, in ya zama matsala sai dai mutum ya je a duba shi ko eh kamar waɗannan yaran da aka yi bincike su nasu illa kowane rana makonni suna ta yi so dole aka je aka kai so aka duba su sosai sannan aka gano abin da ke kawo wannan to Allah ya sauke amin amin to ai galibi kuma na ga likita in mutum yana shakuwa sai a ce ya sha ruwa kuma in ka sha ruwan sai ya tsaya eh wani lokaci akan ce ka sha ruwan sanyi wani lokaci akan ce ko a dan firgita ka <laughs> akwai abubuwa da mutane ke yi eh. ko wani lokaci a sa ka wani irin abu a kanka wani lokaci amma duk waɗannan yawanci suna aiki wani lokaci kuma ba a yi kuma bayanci yana iya yana tsayawa da kansa to Allah ya sauke <laughs> to shi kuma master warrant officer mai ritaya na Sidi Ado to wasu sun ce wai idan mutum yana yawan kallon wai talabijin wai yana kawo illa ga jikin ɗan adam kallon talabijin bai ka illa ga ɗan adam sai dai in dai mutum na da ko irin ciwon ido ko na akwai abu da ke cikin idonsa in da yawan lokaci in kin sa akwai wasu mutane da suke da ciwon ido eh. wanda yawan haske kan sa idon ciwon ido ya ƙaru Wato kaman ka je dab da talabijin ɗin ka zira ma talabijin idon ido ne ko ko in kana da ciwon ido ko nesa ma kake talabijin. Wanda ya akwai wani wani abu da ake kira iris a cikin idon mutum wani lokacin ya kumbure ta nan haske ke shiga. To wani lokaci domin wannan to in haske yawa ko ma rana an ka fita za ga yana idon na ciwo to wannan akwai wani abu da ke faruwa a cikin idon shi ke kawo wannan. wato iyakacin illa kenan da kallon talabijin zai yi ma jikin mutum amma ba jikin mutum duka ba ko a ba jikin mutum duka sai dai kawai in dai kuma kana kallon talabijin din ko in kaga idon ka wani lokaci in yana dole sai ka ka matsa idon kafin ka gani to yawanci kila kana neman madubi ko na abu To Allah ya eh, sauwaƙe. Amin amin. To can ce dai da mutane suka ce wai yana ka illa ga jikin ɗan adam. Ah, bai ka illa ga jikin ɗan adam. <laughs> To Allah ya sauwaƙe. Amin amin. To shi kuma Malam Adamu ya yaji. Ya ce akwai wani wai irin wasu irin ƙurarraji da ke fitowa wai akan harshen mutum. To. Me ke kawo wannan? To irin waɗannan ƙurarrajin da ke fito a harshen mutum yawanci wani lokaci domin ko wani abu da muka ci ne yadda bai dace da bakinka ba ko kuma akwai wani lokaci waɗansu irin kwayar cuta? eh kwayar cuta wani lokaci suna iya fitowa akan harshen to ya danganta inda abin ya fito in dai yana hana ka cin abinci ko kuma kaga abin yana ko ya yi girma da yawa to ka je wani likita musamman za a iya taimakon ka akwai magunguna da a iya ba mutum eh, wanda zai iya kuskure bakinsa ko kuma wanda zai iya sha duk waɗanda suna taimaka amma da in wani kuraje soma to maimako to na farko akwai kwayan cuta kuma lokaci mutum bai tsafta kware yadda zai eh. tsaftace bakinsa kware da gaske duk waɗannan suna kawo irin waɗannan abubuwan shi yasa wani lokaci ya kamata mutum in ka ci abinci ka kuskure bakinka ka kowane lokaci kuma in ka sha wani abu ko ka ci wani abu ko hura ko wani abu haka ka kuskure bakin kowane lokaci in kai haka wato wanke baki akai akai yana akai akai yana taimakawa kware da gaske to wannan kuma abin ya faru to eh. dole ka sauri ka je wani likita domin wani kwayan cuta ne kuma wani abu ne da bai saje da bakinka bai kawo wannan don lokacin san wani lokaci ma har sai ga duk bakin ma wani lokaci in ka so kai wani abu sai ga yana ma jini wani lokaci subhanallah eh to dole kai saurayi ka je wurin likita a duba domin lokaci waɗansu ƙwayoyin cututtuka ne ke shiga to Allah ya sauwaƙe amin amin to likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka a nan za mu yi sallama da masu mu sai kuma shirinmu na gaba idan Allah ya kai mu a halin yanzu kuwa a madadin? Dr. Lada. Jammai Alice daga nan birnin Washington DC. nake fatar a huta lafiya. To a gaida jummai da tawagarta yanzu kuma ga karatun Kur'ani albarkacin watan Ramadan. Sunana Zahruddin Tasiru Zakari daga makarantar Hajjatul Baida da take garin Jos a Najeriya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من تراب ثم إذا ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم ۖ وابتغاءكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون to ma da Allah saraka Allahul Azim mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice. bayan sun shafe makonni suna tattaunawa a kadaice 'yan jami'ar republican a majalisar dattijai sun fitar da daftarin kudirin yi wa tsarin kiwon lafiyan amurka garan bawul da nufin sokewa da kuma maye gurbin tsarin kiwon lafiyan na gwamnatin da ta gabata da ake kira obamacare abin da ya janyo kushewa daga 'yan jam'iyyar democrat yayin da waɗansu 'yan jam'iyyar republican masu sassaucin ra'ayi da kuma masu ra'ayin riƙau a jam'iyyar tasu suka bayyana damuwa. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa jiya Alhamis cewa bai ɗauki tattaunawarsa da tsohon shugaban hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka FBI James Comey a kan faifai ba. Comey ya ce shugaban ƙasar ya nemi ya daina bincike da hukumar take gudanarwa a kan batun shishigin da ake zargin Rasha da yi a zaben shugaban ƙasar da aka gudana a shekara ta 2016 abin da Trump ya musanta. shugaban majalisar kasashen turai ya ce kasashen na bukata su kwantar da hankulansu a hulɗarsu da birtaniya bayan da ƙasar ta tsaye da shawarar ficewa daga ƙungiyar sai dai ya ba da shawara a haɗa kai a dangantaka tsakanin ƙungiyar da birtaniya nan gaba birtaniya za ta fice daga ƙungiyar tarayyar turai ne amma ba daga ƙasashen turai ba wannan yana da mahimmanci wajen kulle kyakkyawar dangantaka bayan ficewar inji antonio tijani shugaban majalisar tarayyar turai a jiya alhamis a wajen wani taron shugabannin kasashen turai da aka gudanar a birnin brussels manyan jami'an sojan ƙasar iraki sun ce lalata fitaccen masallacin al-nuri da kungiyar is ta yi alama ce tasirin kungiyar a birnin ya kawo ƙarshe. sojoji a Mosul sun shaida murya Amurka cewa ƙungiyar IS ta so ta lalata masallacin kafin Iraki da dakarun tsaron haɗin gwiwa su sami galaba a kanta. To madalla da ta gaci labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa amma kafin mu tashi ga gaisuwa ta musamman zuwa ga Sale Bello na Gero malami a makarantar babban sakandare da ke Ijaniki a Legas. yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman grace alheri abdul taimaka min domin gabatar da shirin da cubahiro jodo ne wanda ya bada umarni sai injiniyan mu john ni ladan ibrahim ke cewa sai an jima da hatsi mun sake dawo muku da wani sabon shirin